iyayen ɗalibai sun nuna damuwarsu game da makomar karatun yaran nasu duba da yadda aka yi ta fuskantar matsaloli a baya iyayen sun gana da malamai ɗalibai da hukumomin ilimi a makarantar cs barma mustapha mai zurfin ido dai an ce da wuri yake fara kuka wannan tattaunawa ta iyaye da hukumomin ilimi hanya ce ta rigakafin matsaloli kowane mambar mu zo da mu kayatar da alkwalkin yaran mu suna ganin shigar mu da fitar mu zai kara ba su damar sun ci gaba da abin su na yi an kama musu bai yayuwa a saka mu ne mu saka ma shi na da director su kadai sai mun yi tv he mun yi ke he mun kama a gida yara su rage fada a gida kuma mu ne ya kamata mu san shi yaro ya zo gida yana barci ya tashi ya kai ya sha shayi bai yi lesson bai yi karatu ba bai yayuwa karatu shi yayi kyau kuma mu ne a gida ya kamata mu uwaye mu yi shi da kin dan tunda muke zuwa mu taɓa san problem wanda ku gyara haka ne kuma ko ku kungiyan yara ku sani ba ka tura yaron ka makaranta baka ba san shi dan baka ba san ka, da yawa kake tura shi da makaranta Najeriya ka ga shi akan hayat kenan shashe an ba da shawarwari a wajen wannan haduwa wanda idan aka bi su za a cin magaci. san kowa san kowa mai da hankali da kwalfi wannan shine ci gaban mu kun ga uwayen ne muke barin la'aikin eh, mu zo mu na suka mu garanti kin ko grab ake national za su ba da goyon baya kwana guda alhamdulillah mun gani sun ba sun ba sun da faran da lens kawai mu zo mu murwa in an an gayyace mu mu zo mu zo mu zo mu shawar mishina mishina su yaran kuma mu shi class by class mu zo mu mu rika sensibilizan yaran mu na na a mai da hankali da da da aikin lafiya ku magabata da kun ga wani alamu na rikitan makaranta kamata ya kawai a gaugauci a kira faran da lens kowa yana da uba yaran wani mun ka yi shi biron wannan wani sa kan shi izini ya kaba shi. kuma sai zo kawai lalata mutane rayuwarsu to dangance da haka duk inda aka la'akari cewa yaran wannan wanda aka sa biro suna eh, sifili ko suna zanga-zanga kawai a gaugauce a tattara mutane a kiraye su a yi kunkokin su yawwa mu a kawo mu su gaban mu mayar raba da irin wannan abu a nasu waje magabatan makarantar ta sai asbar mamustaka sun yaba ainin da tattaunawar tare da iyayen yaran inda suka ce za su yi aiki da shawarwarin da aka tsayar don kuwa babban burinsu bai wuce na su ga yara sun yi karatu cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ba abin da zai kai ga sakamako mai kyau tamar abari muryar amurka daga da a jamhuriyar niger